farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi sa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin na kokun san sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine iran a mako a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu sojojin hamshi kasar isra'ila sun ba da sanarwar fara aiwatar da shirin trump na tsagaita wuta a gaza janar ka'ani a nan kasar iran ya ce an asirce yaƙin tufanul aksa na watan oktoba hatta ga shugaban wato ƙungiyar hamas shahid haniya sannan za ku cewa iran ta shirya cilla tauraron dan adam da sandararren makamashi a cibiyar chabahar yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin hamjar isra'ila sun ba da sanarwar cewa za su fara aiwatar da shirin shugaba trump na kasar amurka na tsagaita buɗewa juna wuta a gaza da kuma batun musayar fursunoni gaba ɗaya da ƙungiyar hamas shafin yanar gizo na labarai arab news na ƙasar saudiya ya bayyana cewa ajiya da yamma ne dai ƙungiyar hamas ta bayyana cewa ta amince da tsagaita wuta tsakaninta da hamshe ƙasar isra'ila wanda shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar ƙungiyar ta bayyana cewa ta amince da wasu sassa na yarjejeniya amma sai an tattauna kan wasu wata majiyar sojojin yahudawan ta bayyana cewa shugabannin ƙasar sun ba su umarnin dakatar da kai hare-hare kan falasɗinawa a gaza wannan sanarwar ta zo sa'o'i kaɗan bayan da shugaban amurka ya umarci hamji ƙasar isra'ila ta dakatar da yakin sojojin sun bayyana cewa a halin yanzu dai suna kare kansu ne kawai idan dakarun hamas sun kai masu hare-hare tun ranar bakwai ga wata oktoban shekara ta 2023 ne dai aka fara yakin tufanul aksa inda dakarun hamas suka shiga matsugunan yahudawa da suke gewaye da gaza suka kashe sojojin yahudawan suka kuma kama wasu kimani 200 inda aka yi musayar wasu da fursunonin falastinawa akalla mutane shidda ne sojojin amurka isra'ila suka kashe a yau a gaza awoyi bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarni ga netanyahu a dakatar da yaƙi a gaza jaridar the nation ta kasar amurka ta bayyana cewa an kashe mutane shida daga cikinsu har da yara biyu a garin khan yunus awowi bayan da shugaba trump ya ba da umarni a dakatar da wato bude wuta a gaza shugaban ya ba da umarni ne bayan da kungiyar hamas ta ce ta amince da al'amura ashirin da ya gabatar a cikin shawarar tsagaita wuta a cikin a bangarorin biyu amma kuma ƙungiyar hamas ta bayyana cewa akwai buƙatar a tattauna wasu daga cikin al'amura da ya gabatar majiyar falasɗinawa ta bayyana cewa yahudawan sun kai hare-hare kan wani gida a birnin gaza da kuma tentin wa'anda suka yi hijira daga gaza wato inda a nan ma suka kashe wasu falasɗinawa majiyar ta ƙara da cewa duk wannan ya faru ne sa'o'i kaɗan bayan da trump ya ba da sanarwa a dakatar da buɗe wuta a gaza burgodiya janar ismail ka'ani babban kwamandan dakarun kudus na wato irgc a nan ƙasar iran ya bayyana cewa ƙungiyar hamas ta ɓoye ranar fara yakin tufanul aksa har ga shugaban wato ƙungiyar shahid ismail haniya da shahid nasarullah duk ba su san da lokacin fara yakin ba sai dai suka ji labari kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran na kalto janar ka'ani yana farar haka a jiya juma'a hirar da aka yi da shi a tashar talabijin ta cikin gida a nan ƙasar iran ya kuma kara da cewa a lokacin da aka fara yakin shugaban ƙungiyar ta hamas yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar iraki yana dawowa ne ya ji labarin fara yakin janar ka'ani ya ƙara da cewa amma duk da haka shahid sayid hassan nasrallah ya zauna da abokan aikinsa a ƙungiyar hezbollah suka fidda matsayi da kuma matakin da za su ɗauka a cikin ini guda wanda kuma shine tallafawa ƙungiyar hamas a yakin kwana guda bayan da suka ƙaddamar da shi ya ce a cikin makonni biyu na farko na yakin shahid said hassan nasarullah ya ƙi ya yi magana wa jama'a wannan ma ya takura wa hamji ƙasar isra'ila a lokacin ya ce dakarun hezbollah a cikin makonni na farko na yakin sun kashe wato kashe uku na kashi ɗaya bisa uku na sojojin ƙasar isra'ila da suke kudancin ƙasar lebanon a lokacin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya jihohar musulunci ta iran daga nan birnin tehran hukumar sararin samaniya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar shirin wato shirin shilla tauraron ɗan adam a cibiyar cilla taurarin ɗan adam na chabahar tare da amfani da sandararren makamashi kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran yana kaltar shugaban hukumar wato hassan salariye yana faɗar haka a yau asabar ya kuma ƙara da cewa an kammala ɓangare na farko na cibiyar cilla tauraron 'yan adam na chabahar kuma hukumar ta fara shirin amfani da sandarar makamashi don cilla tauraron ɗan adam ko taurarin ɗan adam da suke gabanta wa'anda a shirye suke a cilla su salariye ya ce a halin yanzu dai akwai tauraron ɗan adam mai suna paris biyu da ke jiran cillawa sannan hukumar za ta ci gaba da aiki a bangare na biyu na cibiyar don kammala aikin cibiyar wato cilla tauraron dan adam mai amfani da makamashin ruwa kamfanonin wato taurarin 'yan adam a ƙasar iran dai suna samar da taurarin 'yan adam don ayyuka daban-daban daga cikin hadda sadarwa da kuma ayyukan noma har ila yau da kula da yanayi da sauransu banda haka hukumar tana gina taurarin 'yan adam haka ma kamfanoni masu zaman kansu a cikin gida suna yi ba tare da taimakon wani daga kasashen waje ba shugaban cibiyar fasaha da kere-kere ta paradis a nan birnin tehran ya ba da sanarwar cewa wakilai daga ƙasashe 65 na duniya sun bayyana aniyarsu ta halartar gasar fasahar kere-kere ta shekara ta 2025 a cibiyarsa da ke nan birnin tehran kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto mahdi safari niyo yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa gasar ta ɗaiɗaiku mutane ne waɗanda za su gwada ƙwarewarsu da kuma fasahar da suke da ita a gasar wacce za a gudanar da shi wato daga ranar 27 zuwa zuwa 30 ga watan oktoba da muke ciki a nan birnin tehran a taron 'yan jaridun da ya kira don ba da wannan sanarwar mahdi safari, safari ya ce mafi yawan mahalarta ga matasa ne musamman ɗaliban jami'o'i wanda suke son gwada ƙwarewarsu da kuma wato iliminsu kuma a cikin irin wannan gasar ne suke gane matsayinsu da kuma yawan ilimin da fasahan da suke da shi wannan dai shi ne karo na biyu wanda cibiyar fasahar kere-kere ta paradis da ke nan birnin tehran take shirya gasa irin wannan ya ce a gasar da wato a gasar ta bana dai za a gwada ƙwarewar mahalarta fiye da dubu guda daga ciki da kuma wajen ƙasar wato daga ƙasashen waje kuma har guda 65 a fannonin ƙirƙirarren fasaha wato ia da kuma fasahar intanet robot tsaron yanar gizo da kuma sauransu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zamu fara da sharhin ban labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine Iran a mako. Da wannan kuma wasu sauraro muke cewa mu kwana lafiya. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abdin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya bayan haka kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da ƙasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma ya kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taba yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana daya daga cikin dalilin da suka sanya a kasar iran din ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a kasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori. na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama kan kasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar hudu ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha ga watan Rabi'u Uthani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a wannan rana wato hudu ga watan Oktoban shekara ta 2024 Said Hashim Safiyuddin ɗaya daga cikin jagoran kungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan kuma shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ya shahada. an haife shi a shekara ta 1964 a wani ƙauye wanda yake kudancin ƙasar labanan daga dangi masu tasiri na addini a cikin ƙuruciyarsa ya aure ɗayar sayyid muhammad ali al al'amin dan majalisar koli na addinin musulunci ta mabiya masa a labanan sannan kuma ya tafi makarantun hausa a birnin najaf na ƙasar iraki da kuma birnin ƙum na ƙasar iran domin ci gaba da ɗaukar karatuttuka na ilimin addinin musulunci a gaban manyan malamai a tsawon shekarun da ya a birnin kum ya mayar da hankali wajen koyon ilmomi daban-daban musamman bangaren fikihu da kuma usul baya ga hakuma yana da cikin waɗanda suke da ra'ayin raya ra'ayi irin na murgayi imam kumaini da kuma taka gagarumar rawa wajen samar da ra'ayi na siyasa da tunani wanda ya ginu akan mahanga ta addini said safiuddin ya shiga kungiyar hezbollah a farkon shekarun 1980 kuma ba da jama'a ba ya samu shiga a cikin harkokin kungiyar tun a shekara ta 1992 ya kasance shugaban majalisar zartarwa ta hezbollah kuma ɗaya daga cikin manyan mambobi guda bakwai na majalisar shura na ƙungiyar hezbollah wannan matsayi na ɓangaren zartarwa yana ɗaya daga cikin manyan mukame masu nauyi a cikin ƙungiyar hezbollah musamman ma ɓangaren tsare-tsare na gudanar da ayyukan ƙungiyar sannan kuma an san sayid safi din a matsayin mutum na biyu mafi ƙarfi a cikin ƙungiyar hezbollah ba ga kuma yana ɗaya daga cikin manyan na hannun damar said hassan nasrullah babban sakataren ƙungiyar na lokacin ya kasance mai tasiri kuma amintacce a ƙasar labanan ta fuska zamantakewa ta addini sai da hashim safiuddin da ya kasance cikin jerin takunkumai da amurka ta kakabama wasu daga cikin manyan ƙusoshi na ƙungiyar hezbollah na tsawon shekaru sannan kuma an yi ta zargin kashe shi a lokuta da dama duk bisani kuma ta bayyana cewa yana raye a ƙarshe dai ya yi shahada a ranar juma'a 4 ga watan oktoba na shekara ta 2024 a wani harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a kudancin birnin beirut na ƙasar labanan shahadar sa ta yi tasiri matuka a ƙasar labanan wajen ƙara kumaji na mayakan ƙungiyar hezbollah tare da ci gaba da dagewa da kuma yin tsayin daka a gaban sojojin mamaya da suke kai hare-hare da nufin mame wasu yankuna a kudancin ƙasar labanan sannan kuma ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin fitattun jagoran gugurmaya musamman na ƙasar labanan da kuma yankin gabas ta tsakiya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoba na shekara ta 1957 kwararru a tare soviet suka harba tauraron dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da haka kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zage duniyar mu har sau 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron kasa. har ila yau sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗi na santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radio masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haifi albakari a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki na lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar irakin juyin mulki a shekarar ta 1968 sannan kuma da kansa a matsayin shugaban kasa ya ci gaba da shugabancin kasar har zuwa shekara ta 1979 a lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga kan shugabancin kasar shi ma yana da kansa a matsayin shugaban kasa ahmad hassan albakari ya mutu shekara ta 1982 yana da shekaru 68 a duniya a lokacin da yake cikin daurin talala. masu saurare ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan oktoban shekara ta 1830 kasar belgium ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka da farko dai kasar belgium ta fada a karkashin ikon turan austria ne a farkon karni na 18 miladiya sannan kuma a karshen karnin ne turan faransa suka mame kasar baki ɗinta sai kuma bayan faduwar sarki napoleon na kasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta 1815 kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama kasa guda daya amma kasantuwar suna da bambance-bambance na mazhabobi na addinin kirista wato katolika da kuma protestant wannan haɗaka tasu ba ta kai ko ina ba inda kowace ƙasa daga cikinsu ta kafa gwamnati mai cin kashin kanta kasar belgium da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu talatin sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg duniyarmu a yau. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa, zabantakewa tsaro, tattalin arziki da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu je ra'ayi masana gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu fara da labarin da ke cewa a makon da ya gabata ne da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fidda wasu abubuwa kimanin takwas a matsayin shawararsa ta dawo da zaman lafiya a Gaza. kuma kungiyar hamas ta ba shi ansar amincewa da hakan a cikin sa'o'i 72 kacal idan ba ta yi haka ba to zai ba wa isra'ila daman ta yi abin da ta ga dama a gaza a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake fito da wani shiri wanda ya kira shi na dawo da zaman lafiya a gaza da kawo ƙarshen yaƙi kafin haka ya kira firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu zuwa fadar white house a washington inda suka tattauna kan yadda za su bullowa takura da hamcin isra'ila take fama da su a duniya daga ciki hadda yadda kasashe kimani 77 suka fita daga babban zaure majalisar ɗinkin duniya don ba sa son sauraron jawabinsa wanda bai taɓa faruwa a majalisar ba tun bayan kafata shekaru kimani 80 da suka gabata har ila yau da ƙara zama saniyar ware a duniya wanda kasashen duniya da dama daga ciki hada wasu kasashen turai suke wa haramci ƙasar ta isra'ila netanyahu ya zama mutumin da aka fi kinsa a duniya sannan ko yahudawan hamci ƙasar isra'ila da dama ba sa son sa saboda siyasarsa ta yaƙi a gaza idan ba manta ba a cikin watan da ya gabata ne da shugaban ƙasar amurka donald trump ya fito da wata sanarwa ita ma ta tsagaita wuta a gaza sannan ya ba wa kasar isra'ila izini ta je ta kashe shugabannin kungiyar hamas wa'anda ya san cewa za su taro a cibiyarsu da ke birnin doha na ƙasar qatar don tattara shawarar da ya gabatar na tsage ta buɗe juna wuta a gaza amma yahudawan ba su yi sa'a ba don babu wani shugaban hamas da aka kashe a harin sai dai an kashe mutane biyar wa'anda suke aiki a cibiyan sannan daga baya an tilastawa Netanyahu ba wa ƙasar qatar haƙuri na hare-haren da ta kai birnin doha a wannan karon ma dai kusan babu wani bambanci da abin da ya jera cikin sharuɗan tsagaita wuta a gaza kamfanin dillancin labaran pars today na ƙasar iran ya nakalto jaridar haares ta hamri ƙasar isra'ila na faɗa dangane da shirin trump na zaman lafiya a gaza na baya-bayan nan tana cewa tsarin da trump ya kawo a cikin shirin nasa ya ba wa Netanyahu ya ci gaba na mamayar yankin Gaza da kuma kisan Falasɗinawa ne don ko da Falasɗinawa sun amince da wannan tsarin nasa babu laminin cewa Netanyahu zai aiwatar da shi kamar yadda yake a cikin tsarin ballantana babu wani adalci a cikin shirin kamar yadda ya saba ne ya ba hamji kasar isra'ila daman ci gaba da shafe mutanen gaza daga kasarsu da kuma ci gaba da yi masu kisan kiyashe jaridar ta nakarto masana cewa wannan tsari ma kamar na baya ne wasu al'amura da shugaban ya kawo a cikin shirin zaman lafiya a gaza ba zai aiwatu ba kwata-kwata don haka kamar ya ba wa isra'ila daman ci gaba da kisan kiyashe a gaza ne jaridar ta kara da cewa shirin na trump yana cike da al'amura wa'anda bai bayyana su a fili ba banda haka wa'anda aka fahimce su ma bai bayyana yadda za a aiwatar da su ba sannan bai bayyana manufar wannan shirin zaman lafiya na dogon zango ba a matsayin misali ya ce idan bangarorin biyu sun amince da shi a cikin sa'ai saba'in biyu ne za a tsakaita wuta daga dukkanin bangarorin sannan za a saki dukkanin fursunonin hanzu kasar isra'ila da suke hannun kungiyar hamas amma bai bayyana yadda al'amarin zai yi aiki ba misali idan kungiyar hamas ta ba da wasu fursunoni sannan ta ce ba ta gano gawakin sauran yahudawan ba me zai faru wannan duk bai kawo ba banda haka shirin na trump bai bayyana makomar fursunonin kungiyar hamas da suke hannu hamji kasar isra'ila ba nawa za a saka kuma yaushe za a sake su duk bai kawo ba duk suna cikin duhu saboda idan ba a bayyana fursunoni falastinawa da hamji kasar isra'ila za ta saka da kuma sunayensu ba hamas ba za ta taba amincewa da shirin ba kuma ba za ta amince da duk wani shiri wanda ba ta da tabbas hamjiksar isra'ila za ta amince ta aiwatar da su ba don so nawa ana cikin aiwatar da shirin zaman lafiya sai na netanyahu ya ce ya fasa jaridar Eres ta ce bai kawo shirin bayyana makomar shugabannin kungiyar hamas a gaza ba menene makomarsu menene matsayinsu don suna bukatar wannan a rubuce ba a baki ba ko a kafafen yada labarai ba sannan su waye za su shugabanci aiwatar da shirin zaman lafiyar wannan kuma ganin cewa kasar isra'ila ta kori dukkanin ƙungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa daga gaza ta kwace komai daga wajensu ta kuma mai da komai gare ta da kuma amurka duk nan al'amura suna buƙatan a bayyana su a fili dalla-dalla kafin wani abu ya tafi a ƙasa wani abu wanda ƙungiyar hamas ta bayyana shi a fili a matsayin dalilinta na yin watsi da wannan shirin zaman lafiya na trump shine kungiyar hamas ba za ta taba ajiye makamanta ba matukar akwai sauran kasar falasɗinu da aka mamaye a hannun sojoji hamshe kasar isra'ila trump bai kawo wannan batun a cikin shirin ba kwata-kwata sannan a ce ma kungiyar hamas ta amince da shirin wanda yake cewa sojoji sojojin kasar isra'ila za su fice daga zirin gaza to idan hamdu kasar isra'ila ta ki fita kuma fa waye lamuni da zai tilasta mata yin hakan musamman ganin yarjejeniyar da hamshe isra'ila ta cimma da kasar lebanon a shekarar da ta gabata da kungiyar hezbollah amurka ta gabatar da kanta a matsayin lamuni na cewa hamshe kasar isra'ila za ta aiwatar da abubuwan da suke cikin yarjejeniyar amma har yanzu hamshe kasar isra'ila ta ki ta aiwatar da yarjejeniyar cikakkenta sannan tana ci gaba da keta ta banda haka amurka ta zuba ido tana gani a wani lokacin ma sai ta ce ba ruwanta To haka shirin bai da wani amincin cewa haramci kasar isra'ila za ta aiwatar da ita banda haka majiyar gwamnatin kasar isra'ila ta bayyana cewa netanyahu zai so ya ci gaba da yakin sai ya kashe dukkanin shugabannin hamas don rayuwarsu bayan tsagaita buɗewa juna wuta hatsari ne ga haramci kasar isra'ila saboda za su sake gina wata runduna ce ta kuma murmure don yaƙi na gaba don haka yaƙi da ƙungiyar hamas ya zama bai ƙare ba don haka shirin gaba ɗaya yana ƙarƙashin ayar tambaya babu wani abu da ya nuna cewa zai karɓu ga hamas kuma babu wani tsari na aiwatar da shirin a fili haka ma babu cikakken lamuni na za a aiwatar da shirin kamar yadda yake a wani labarin kuma gwamnatin ƙasar amurka ta amince ta ware dala amurka miliyan 330 don taimakawa gwamnatin kasar lebanon ta sayi makamai ta kuma karfafa sojojin kasar ta yadda za su iya kwance ɗamarar dakarun ƙungiyar hezbollah ta ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta labarai ta kuma ƙasar lebanon wato almayadin ta nakalto kamfanin dillancin labaran reuters tana cewa gwamnatin shugaba trump ta amince da bawa gwamnatin kasar lebanon dala amurka miliyan 190 wannan don sayan makamai kadai ga sojojin kasar wanda za su yi amfani da su na kwance marar kungiyar hezbollah sannan wasu dala amurka miliyan 40 don amfanin jami'an tsaro na cikin gida a kasar ta lebanon a shirin amurka na tallafawa gwamnatin kasar ta lebanon ta kwance marar dakarun kungiyar hezbollah wacce ta hana ƙasar isra'ila mamayar ƙasar lebanon tun shekaru kimani 25 da suka gabata wata majiyar a birnin washington ta faɗa wa kamfanin dilancin labaran reuters kan cewa gwamnatin trump ta amince da bawa hukumomin tsaro na ƙasar lebanon dala amurka miliyan 330 don taimaka mata wajen kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah wacce ta hana hamshi kasar isra'ila mamayar ƙasar jami'an gwamnatin kasar lebanon sun tabbatar da wannan labarin wata majiyar ta kara da cewa wa'annan kudade za su ubawa jami'an tsaro na cikin gida na kasar lebanon damar tabbatar da ikonsu a cikin kasar ta lebanon gaba ɗayanta sannan daga ƙarshe su bawa sojojin kasar damar kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah a kudancin kasar sannan wata majiyar majalisar dokokin ƙasar amurka wato congress ta bayyana cewa kudaden za su fito zuwa ƙarshen shekarar kudade na ƙasar amurka wato zuwa ranar 30 ga watan satumba da muke ciki ta kuma kammala da cewa wannan zai yi taimakawa gwamnatin ƙasar ta lebanon ta kwanci damarar ƙungiyar ta hezbollah da ke da mafi yawan karfinta a kudancin ƙasar a shekara ta 2023 ne dai ƙungiyar hezbollah ta ƙasar ta lebanon ta shiga yakin tufanul aksa don tallafawa kungiyar hamas a gaza a yakin da ta fara da amsar isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar kungiyar hezbollah a cikin shekara guda ta sami nasarar korar yahudawan sahiyoniya da suke zaune a arewacin kasar falastinu da aka mamaye da kuma lalata muhimman kayakin tsaro da gwamnatin kasar isra'ila ta kakkafa a yankin amma a cikin shekara ta 2024 yahudawan sun yanke shawarar shiga yaƙi gadangadan don mamaye ƙasar lebanon da kuma kawo ƙarshen ƙungiyar ta hezbollah sai dai dakarun ƙungiyar hezbollah sun zama masu ƙarfin kafa a cikin yaƙin da suka shiga da ƙasar isra'ila inda yahudawan sun yi ƙoƙarin shiga ƙasar ta lebanon daga kudancin ƙasar da kuma gabacin ƙasar tare da amfani da tankunan yaƙi mafi inganci a duniya wanda ake kira mirkaf tare da amfani da jiragen yaƙi amma sun kasa shiga ƙasar ta lebanon saboda dakarun ƙungiyar hezbollah tana wargaza tankunan yaƙin kamar kwalaye sannan suna cilla makamai masu linzami a cikin hamshin ƙasar isra'ila kan biranen haifa da kuma tel aviv da sauran wurare inda suka kashe sojojin hamshin ƙasar isra'ila da yahudawa da dama yaƙin wanda ya ɗauki kwanaki kimanin sittin suna fafatawa da dakarun ƙungiyar ba tare da samun nasara ba sai ya zama wa harbi ƙasar isra'ila dole ta nemi tsagaita wuta da gaggawa da ƙungiyar hezbollah wannan ba tare da samun lokacin tattaunawa da kuma cimma matsaya ba sai suka ɗauko wata yarjejeniya da suka cimma da ƙungiyar a yakin shekara ta shida. wacce kuma ta samu amincewa majalisar ɗinkin duniya wacce kuma ba a aiwatar da ita ba har ila yawo yarjejeniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita da ƙuduri mai lamba bakwai suka buƙaci ƙungiyar ta amince a raya ta sai ta amince amma a ƙarshen yakin yahudawan sun kashe shugaban ƙungiyar ta hezbollah sai hassan nasarallah da kuma magajinsa Said Hashim Safiuddin. Tun lokacin ne Amurka da ƙasashen yamma suke neman hanyar da za su raba ƙungiyar Hezbollah da makamanta mafi yawan mutanen ƙasar Lebanon dai suna koyon bayan ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da riƙe makamanta masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara su ci tare da mu kuma su daɗin shirin To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan, inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwatar ido. Da fatan masu sun amfana da bayanan da aka ji. Yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai ya da zango a garin Sabzuwar. Shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan bangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin ƙasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin ƙasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban masanin tarihin ƙasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzuwa da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashifi da kasim gani abul bai bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan ladin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da korama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin Khorasan. Wurare masu ɗaukar hankali na birnin Sabzuwar, garin Sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa, kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa, wanda makarantar Fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a Iran. Sai kuma masallacin Fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Khorasan. sabzuvari yana da masaukin baki goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci cike da tarihi da kuma miyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na Ƙaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajistar tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar to madalla a tsakiyar wannan kwarin akwai wata wato hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya gabata sakamakon iska da daga ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan yasa ruwan da ke fitowa daga wannan bangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye a kan hanyar wucewa zuwa mashigar shears baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa a kan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka tafiya zuwa mashigar shirs za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar Shirs da ke lardin laristan yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa buɗe ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi to ma saurare ga shi lokaci ya riga da suke mu don haka ba ta da ɓatan lokaci ba bari in ɗiga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar masu mu domin ci gaba da biyar shirye shiryen mu, ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.